لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يدعون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءوا كانوا يمتعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البذ والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المصر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبل ولده فأدعش بصبره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشرة الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد ينقوان وننقليه wato garin salka ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci wancan farkon ce ke dauke da amincin Allah tsakiyar ta rahamar Allah karshen ta albarkar Allah wa hiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ashirin da biyar ga watan Rajab hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takwas. yayin da daidai da ashirin da uku ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a cikin wannan gari na salka a cikin wannan jiha ta naija a wannan yanki na arewacin najeriya a kuma wannan yanki inda bakakin fata suka fi yawa a duniya wato afirka a kuma wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya rubuce ta kowa da kowa ya tashi a ɗan uwa wanda ya fara gabatarwa malam wato awal amir daga yawuri da kuma babban malaminmu a sheik abubakar muhammad agwaru daga saminaka da kuma babban malaminmu da zai biyo baya shek aliyu adarawa allah ya kare shi da lafiya shugaban majalisar malamai ta wannan ƙungiya a wannan jiha ina roƙon allah da ni kaina da dukkan rabuwar yan uwa allah ka sa abinda muke don neman yadda shi muke allah ka sa kuma wannan karatu da karantarwa da muke zama sababin tsira gare mu duniya da lahira an faɗa min lokacin da nake da shi kuma zan iya kokari na gurin mutunta wannan lokaci da izinin Allah la'akari da abubuwa ne guda biyu suka haɗu akwai ɗan uwa da ya aure Allah ya sama aurensa albarka wa naqulu lahu da mu ce masa kamar yadda annabi ya ce a ce masa barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khairin sannan na biyo. akwai yayi dalibai kamar yadda labari ya zo ta hanya ingantacciya sama da mutum arba'in wanda suka sauke ƙur'ani a mataki na farko wannan na biyun shi zan ɗauka abin da ya haɗa mu a wannan guri shine munasaba ce ta ilimi da karatu da karantarwa ko shakka babu wannan al'umma al'umma ce ta wato ikra al'umma ta annabi muhammad wahayi na farko da aka fara wa annabi ba a ce masa ya sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji ba duk ba da shi aka fara Allah ce masa ya yi karatu ko Allah madaukakin sarki yake masa ikra bismi rabbikal ladhi rahmanir rahim eh iqra bismi rabbikal ladhi khalaq eh خلق الإنسان من علق إيه. اقرأ وربك الأكرم الذي مين الذي علم بالقلم علم مين علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الله يتشوى النبي اقرأ كيف قرأ فإن قرأ يقرأ ƙira'atan wanda shi ne mazdarinsa malamai sun ce fi'ilin ƙara'a ya ƙara'u yana da makafi guda hudu ko biyar akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙur'ani akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙara'in akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙar'un sannan akwai abin da malamai suke ce masa itilafi akwai kuma taƙayyidi da Allah ya tashi sai ya ce wa annabi ikara kai karatu sai mai faɗa masa mai zai karanta malamai suna cewa duk lokacin da fi'ili idan ya zo ya kamata ya samu makulin bihi sai aka share sai aka bar shi haka to akwai dalilin da ya sa aka yi haka yanzu da Allah ya ce wa annabi ya karanta ƙur'ani kaɗai da wani wannan shine hujjarsa na zama ɗan ƙala ƙatu to da Allah ya tashi kawai sai ya ce wa annabi i karatu sai bai faɗi mai zai karanta ba don ya nuna maka abubuwan da za a karanta suna da yawa a duniya kenan za ka karanta ƙur'ani za ka karanta nahawu za ka karanta sarfu za ka karanta balaga za ka karanta fiƙihu za ka karanta usulul fiƙihi za ka karanta hadisi za ka karanta mutsalwar hadisi zaka karanta tafsiri zaka karanta usulun tafsir wannan a gidan addini kenan kafin a tafi ɓangarorin ilmomi da suka shafi rayuwar duniya shi yasa sai Allah ya ce ikra kai karatu duk al'ummar da ta bari aka shiga gaban ta gidan karatu to duk yawan da take da shi to daga ƙarshe za ta koma yadda ka san taron siya ne an yanzu an na idan suka tara a filin idi ne amfaninsu ba su da wani amfani duk tarin cirin yawansu sai dai cin shi ne abinda musulmi za su kuma kana jin ana cewa wai sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ko to a haɗa da sarkin yawan da sarkin ƙarfin duk sarkin karatu ya fi kuma ni ba zan bar mumbarin nan ba sai na kawo maka dalili daga cikin littafin Allah cewa in aka haɗa sarkin ƙarfi da sarkin yawa duka sarkin karatu ya fi su sarkin karatu ya fi su shi yasa sai Allah ya ce ikra ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicce ka yanzu wani bai yahude ne ya zauna ya ce ya yi dilasar musulmi yanzu ya gano suna da wata matsala kwaya ɗaya wacce ita kaɗai ta isa ta rusa su ba yahude ne ya ce domin ya lura kaso ɗari na musulmi yanzu kaso tamanin ba su damu da su karatun addinin ba masu san me yake dauke da shi na sabu shi yasa sai ka ga mutum musulmi dan musulmi an haife shi a musulunci ya je zai tafi aikin hajji a tambaye shi a ce masa shika-shikan musulunci guda nawa ne sai ce ya manta ba zai iya tunawa duka ba a ce za ka iya tuna kamar guda ne ya ce zai iya tuna kamar guda hamsin a ce to na ɗaya sai ya ce sama a ce sama ma shiga kan musulunci ce ya ce to sama in ka to a wanda zai ƙara addini ai ta ce babban shishigin musulunci saboda an yi nisa da inda ake kara idan kana so ka gane haka ka je mafi yawancin gurare ko darasi aka sami tsakanin magariba zuwa ishari wallahi in ba sa'a ba sai dai ka samu wasu yara suna ihu a masallacin da wani ya rike carbinsa shi ma yana zaune ne ta abudin sallar isha yake jira amma ba karatun yake saurari ba amma da an ce maka an buɗe gidan kallon kwallo a yankin in an ce ba wuta idan aka ci kwallo aka yi ego wallahi sai ka ji garin ya amsa wannan shine yace to kaso ɗari na musulmi ba su damu kaso tamanin su karatu ba su san me addinin yake dauke da shi na tsaro yau ka kalli yadda al'ummar musulmi ta zama yadda take nisa kullum da inda ake karatun addini yace to kaso tamanin din nan yace kaso ashirin ne suke karatu yace ashirin din nan da suke karatu idan aka fara tafiya ce goma suke aiki da abin da suka karanta goma ba sa yi an ƙara yin ƙasa yace idan aka tafi cin dunduniya ta yawa ba a yi yawa tsokana ta yawa Don uwanka musulmi ba wani laifi da kamai kawai saboda ka miƙe ka a bi Allah a bi annabi Muhammad sai ka ga kai ba babanka ka zo ka ce abu ba malaminka ba wata ɗariƙa ya zai kafa da wuri kake tallata ba abinda kake talla lungu-lungu saƙo-saƙo cewa a bi Allah a biwa annabi muhammad sai ya zo ya kafa muguwar gaba da kai wani ma allah allah yake ya samu sa'a akan ka dillan da ya samu sa'a ya kai ta lahira akan wannan ake kai wasu lahira ba mun riga mun san abin da malam jafar ya mutu a kan shi abu ne da ba zai koyi ba mun san abin da malam albani ya mutu a kan shi abu ne da ba zai koyi ba ce to in aka fara tafiya biyar sai su ga ba za su iya ba sai su watsar da aiki da karatu yace biyar ne za su haƙura yanzu su ci gaba su ne za a yi tawa barazana menene menene yace to ga biyar a cikin gida kenan fa ga kuma goma sannan ga tamanin suna jiranta kafin ka fita waje arna kuma na jiranta wannan shine halin da muke ciki a yanzu sai Allah ya ce wa annabi Muhammad ikra ka yi karatu in za ka yi karatu amma kai musulmi ana so ne ka yi shi bisna rabbikan ladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda ya halice ka saboda kana neman albarkar abu khalaqal insana min alaq wanda ya halice dan adam da gudan jini sai yace iqra'a kai karatu wa rabbukal akram ubangijinka shine mafi karanci allazi allama bil qalam wanda ya sanar da dan adam yadda yake amfani da alqalami alqalami malamai suka ce yana tashi daga zamani zuwa zamani da idan an ce alƙalami kowa ya san wani kara ne ake ballowa a zo a feƙe sai a dangwala a tawajiya amma yanzu gwargwadon yadda tsawur na zamani yake gwargwadon alƙaliman da ake da su duk wanda yake da waya a hannun shi sawa'un wayar tsaftace kun san a koyoyin da yanzu saboda ci gaba ba ma daddan nan ake ba ɗiba su ka ga ana yi haka ɗiba wayoyin ka ga ana yi haka to da wacce ake daddannawa da mai keyboard da wacce ake ɗiba in dai za a yi amfani da abu a danna rubutu ya fito wannan abin yana nan a matsayin shi na alƙalin shi yasa Allah ya ce ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wanda ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba malamai suka ce wanda ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba ɗan adam na farko da Allah ya sanar da shi abin da bai sani ba shine annabi adamu Allah madaukakin sarki ya ce wa allama adam al ne allama adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء a take tafiya suratul nisa Allah ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ka tafi cikin suratul nahl Allah ya ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an